Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙwarya ta bi ƙwarya. Babi na ashirin da biyu. Ita ma ta miƙa mai kwalliyar fuskar ta yi mata kwalliyar. Motar Habun da ya fi kowane tsada ta sa direba ya fito da shi suka ƙame a baya, suka nufi wajen da aka haɗa walimar, kamar yadda Zinatin ta yi tsammani. Manyan masu kuɗi ne kawai suka rinƙa fakin da wasu labarinsu take ji, ba wai taɓa ganinsa ta yi ba, sosai take jin kanta a sama, don ita ma wankan gwal ta yi kamar yadda ta yi wa Sultana, a kuma kallon da take yi wa 'yan matan wajen gani take duka babu wacce ta kai Sultana haɗuwa, daga yadda 'yan matan suka cika wajen ta san duk da biyu suka zo, kowace so take ta ga ta samu Yarima Zayyan ya ce yana son ta, sanin ma duk wahalar da kansu suke saboda bokanta da ya ba ta kwallon da Sultana ta rambaɗa ya sa ta saki murmushi. Kafin Gimbiya ta fito ta samu da ƙyar ta kusa hannunta a cikin na sultana, ta shiga wajen gimbiyar don gani take idan aka fara taron kanta ya ɗau zafi ba ma za ta san sun zo ba balle har ta ga sultana. ta yi wa Yariman sha'awar aurenta, duk da ba sanin ta Gimbiyar ta yi ba haka ta kutsa ciki, ta zube ta hau kai gaisuwa. Ita ma Sultana na kai wa Gimbiyar gaisuwa da ke ta ɗaga hannu cikin fara'a, don san ba ta da wulaƙanci. Haka kuma duk yaranta don gani take wanda bai gaji arziki ba shi ke wulaƙanta mutum, amma idan har ka gaji arziki dole ka san darajar mutum. Zinatu ko 'yar ƙauye ta koma da Sultanan, suka hau kallon Daula. kowacce da tunanin da take yi a zuciyarta. A hankali masu zuwa gaida gimbiyar suka rinƙa yin waje. Jakadiya ta ware murya a kan a watse, yanzu gimbiya za ta fito ita ma. Zinata kamar kar ta tashi haka ta ji, amma haka ta miƙe hannunta cikin na sultanar suka yi wajen hol ɗin. Sai da suka shiga ciki ta ji ta ma raina kanta, gaba ɗaya waɗanda ta ɗan sanin ta zauna a gefen su Sultana kuwa na daga wajen da 'yan mata ke zaune, tana yi wa mutane kallon ɗaiɗai. Gimbiya tare suka shigo da Yarima, a wajen da aka tanada wa gimbiyar ta zauna fuskar ta ɗauke da murmushi. Yarima da ya sha naɗi shi ma cikin fararen kaya ya zauna a wajen da aka tanadar masa, Zinatu ko haka ta zuba ido ta ga ko Yariman zai kalli sultanar, duk da ba lallai ta iya ganewa ba saboda naɗin da ya sha. Zinatu ko ji take kamar ta ɗauki sultana ta kai ta gaban Yariman. kadiyar da ta hango hannun ta riƙe da wata ya ja hankalinta don wajen da Gimbiya ke zaune ta nufa da ita. Ko da suka isa wajen, Gimbiyar sai ta ga yarinyar ta zube tana kai gaisuwa. Haka kawai ta ji gabanta ya yanke ya faɗi. Ido ta ƙara gwalewa tana son ta ga wace wannan ɗin. Sai ta ga Gimbiya ta zuro hannunta ta cikin alkyabbarta ta bubbuga bayan yarinyar da wani abin adon da ke hannunta. Kafin jakadiya ta ƙara riƙe hannun budurwar da kanta ke ƙasa, ta nufi wajen da ta lura manyan mutane kawai aka ware wasu zauna. zinata har da ɗan miƙewarta, don so kawai take ta ga wace ce haka. mai matsayin da za ta zauna wajen manyan mutane, sai da ta zauna jakadiyar ta bar wajen. Amira ta ɗan ɗago da kanta zinata ta ƙwalo ido tana, wacce nake gani haka? Sultana kuwa ta miƙe ta loka ashar tana Amira, Yarima kuwa ya furta magana daga bakinsa zuwa kunnensa, da har yanzu akwai mata masu kamun kai, haka, wace ce yarinyar nan? Hannunta ta kai ta hau goge idonta, ta ma manta da makeup ɗin fuskarta. don sai take ganin kamar dai ba Amira 'yar gidan Sule ta hango ba, sharrin makeup ɗin da aka mata ƙila yasa ta ganin kamar Amiran ta hango, don ta san ko ƙofar wajen Amira bata isa zuwa ba, balle wai har ta shigo da rakiyar jakadiya, Gimbiya wai har ta san ta a ta wajen da manyan mutane ke zaune, sai dai har ta goge idan nata, ta cire guntun eyelashes ɗin da ta saka, don gani take ƙila har gashin idan ma ya sa ta rashin ganin sosai. Amiran ce dai a zaune, tamkar 'yar wani mai kuɗin, ta kuma saje da 'yan mata masu kyau da aji. kanta a ƙasa kamar ta saba da zuwa irin wannan wajen, saɓanin rabin waɗanda ke wajen da suka wawware ido, suna ba wa idonsu abinci. Ba ma ta san mayafinta ya sauka daga kafaɗarta ba, don ji ta kanta na hayaƙi da jikinta ke rawa, da tarin mamaki da tambayoyin da ya cike mata zuciya, na yacce aka yi Amira ta samu zuwa walimar, da har wai Gimbiya ta santa. Ba iya nan ba aka mata wani irin karramawa, don ta wajen dai da take hango amiran matar gwamnan garin na zaune a wajen, hannunta da ta ji an riƙo ya dawo da ita hayyacinta, ta ɗauke idonta daga kallon Amira da bata ma san tana yi ba. Lafiya Hajiya Zinatu na ganki a tsaye kina gumi? Zinatu kasa magana tai ta waiga wajen da Sultanar ke zaune, sai ta ganta a tsaye ita ma a cikin irin yanayin da take, dan ita ma ɗaurin da aka mata yayi yi nashi wajen, Hannun ta kawai ta saka a bakin ta irin na takaici ɗinnan. nan, duk kuma wajen Amiran suke kallo, ba ma su san abubuwan da ake gudanarwa ba. Zinatu da kyar ta taushi zuciyarta da ta ji ya kama da wuta, ta zauna tana share gumi. ta ma kasa haɗa tunaninta waje ɗaya, jakar da wajen ya yi sa sultanar ta kasa isa wajen zinatin, ban kar ta jawo hankalin mutane kansu, ji take kamar ta isa wajen amiran ta tambaye ta, uban me ta zo yi? Uban waye ya gayyace ta? Kasa haƙuri ta yi ta zuge jakarta ta ɗauko wayarta, ta hau kiran zinata a waya. Zinatu kuwa da kwallon idonta duk ya taɓe saboda goge fuskar ta da ta rinƙa yi, ta ɗauki wayar Sultana ko ta hau magana cikin ɗan ihu tana, Hajiya kin gawa nake gani kuwa, wai ko dai idona ne ni kaɗai. Amira ce Sultana, Amira 'yar gidan Sule ita ce dai nake hangowa a wajen manyan mutane. Hajiya jakadiya ce fa ta shigo da ita, da alama fa biyar ma ta san ta. Hajiya ko dai ita Yariman ke so. Kar ki manta yacce muka kwashe da ita a makaranta, haka ta rinƙa kwace duk abin da ya dace a ce na samu. Zinatu sai a lokacin ta ji gabanta ya yi wani irin faɗuwa, cikin tashin hankali tana, Sultana tofar da baƙin yawu mai Yarima zai yi da Amira, ai karatu daban aure ma daban, ta ya zai auri Amira, akwai dai dalilin da ya sa ta zo nan, amma ba don Yarima ba, don Yarima ba shi da mata sama da ke Sultana, kin san nawa na kashe kuwa? ki koma ki zauna kar ki ɗaga wa kanki hankali wani abu daban ya kawo Amira wajen nan kuma zan gano ko mai ta zo nema zan gano yacce aka yi ta sangin biya. duka cikin hol ɗin suke magana Sultana kuwa ta kashe wayarta tana ɗan jin hankalinta na kwanciya ko su da suke da kuɗi Gimbiya ba ta san su ba, ta ya za ta san da wata Amira da ke can loko. Yarima kuwa kallon Amiran da hankalinta ke kan wayar kawai yake, duk ya ce so ya ɗauki idonsa a kanta sai ya ji ya kasa, Nan gani ya ta fita daban a cikin irin 'yan matan da yake gani, yana kallon yacce idon mata ke neman faɗowa a kansa. amma tun da Amira ta shigo bata ko kalli wajen da yake ba, ba kuma wannan ba, kalle-kallen da wasu suka rinka yi da ya san wasu da yawa kan yi saboda tsaruwar guri. Amma Amira ba ta koyi wannan kalle-kallen ba, wani irin natsuwa da Aji yake gani a tattare da ita, tun ajiye da ya ganta ya ga natsuwa da kamala a tattare da ita, bai kawo akwai matan da suka yarda da natural ɗinsu ba tare da sun canza halittar fuskar su ta hanyar kwalliyar da ke mai da su ma wani halitta na daban, kamar dai yacce duka 'yan matan da suka samu zuwa taron fenta fuskar su wasu kamar 'yar tsana haka suka koma, wasu ƙarin gashi an bazo da shi har baya, wasu farce ma suka saka. Duk da sunan wayewa, duk da kwalliyar da wasu suka yi kana iya ganin yacce hannunsu ya yi dabbara-dabbara na bleaching, wanda duk Amiran sai ta zama offside ɗinsu. Ya so ta ɗago kanta ko yaya ya sake ganinta, amma ba ta ɗago ba, wayarta take dannawa, ko da ta ɗago kanta nan da nan take mayarwa kan take mayarwa kan wayar, sai ya lura kunya ce ta saka ta hakan, daga yacce ma take kasan ba a sake take ba, ko ruwa ta kasa ɗauka ta sha balle ta taɓa lodin abubuwan da Kataris suka ɗora a kan tebur ɗin. A natse ya ga ta miƙe kanta a ƙasa ta isa wajen gimbiya ta zube, zuwa can sai ta miƙe ta hanyar waje. Gyaran murya dogarin yi, da ke gefen sai sun kuyo da sauri. Yarima ko ya ce, "Ina so na san wace ce waccan yarinyar da ta zo fita, ina so na san komai a kanta, an gama ran ya daɗe." Dogarin ya yi waje da sauri. Kai, kun ji daɗin da nake ji kuwa? Na tabbatar Amira za ta auri ɗan sarki, wallahi ba ku ji daɗin da nake ji. Kamar in yi tsalle in kai inda za a yi auren nan in ga irin Sultana da Zinatu. Zinatu Har tuntuɓe ta hauyi wajen miƙewa ta bi bayan Amiran da ta ji ta gaji da zaman wajen. don duk a takure take jinta, da kyar ta iya zaman 'yan mintuna ba tare da ta ko kalli abubuwan da aka jera a gabanta ba, ta nufi wajen gimbiyar ta zube wajen yi mata sallama, gimbiya kuwa ta saki murmushi ta gida mata kai, Amira kuwa tana fita ta ga wani dogari ya bude mata mota, sai ta ji mata ta tsorata, gimbiya ta ce a maida ki gida, hakan da ta ji ya ce ta nufi bayan jib ɗin da aka bude mata, tana ta mamakin kirkin da ta ga gimbiyar ta mata. don tana isowa ta kasa shiga cikin hol ɗin, har ta juyo don ta koma don ji ta yi ma ta yaudari kanta idan ta ce za ta shiga wajen da masu kuɗi kawai ta ga suna shiga, sai ganin ya ce a gabanta, tana ai yanzu Gimbiya ke tambayar ta ta zo su shiga daga ciki, iya nan bai isa ba gashi ta sa a kai ta gida, ta saka kafar ta kenan za ta shiga cikin motar ta ji muryar Sultana da Zinatu, sun haɗa baki wajen ƙwalla mata kira, jiyowa ce tana kallon su. ta ga har da ɗan gudunsu, don kawai su iso wajen da take. Yadda fuskar su biyun ta damale da kwalli ga su kamar a firgice sa ta sakin dariya, har tana rufe bakinta da hannu. Sai da ta ga sun kusa isowa wajenta ta shige bayan motar, dogaron ko ya rufe motar. ta san rashin mutunci za su mata, ba ta ga amfanin ta tsaya sauraron su ba, Dan ta san ko yaya ta haɗu da ko Sultana ko Amira sai ranta ta ɓaci. Tana kallon su ta cikin gilas yadda suka tsaya turko-turko, har motar ta bar harabar wajen. Sultana kuwa ta saki jakar hannunta tana hajiya, ki ga fa dogari ne ma ya tafi raka ta gida, ki ga fa kai ta gida ma za a yi. ya za ki ce ba ita Yarima ke son aura ba Amira ce za ta taɓa bari na yi abin arziki ai ba za ta taɓa bari ba a makaranta haka ta dage sai da ta wuce ni yanzu ma a mijin ta ce ban isa ba ki gafa saboda ta taki wani abu kiranta maka yi ta juyo ta saka mana dariya ta hau motar ta yi tafiyarta zinatu da ke jin kamar za ta zauce don ji ta yi ma cikin tana murɗa mata idan har zargin da sultanin ke yi ya tabbata ta ce sultana zan iya kashe amira idan har hakan ta kasance. Dan yarinyar nan tun tana karama take bani ciwon kai, ki bar ni na yi bincike. Ai a garin na barki ki yi bincike sai dai ki ji an ɗaura auren. Zinatu Daurin kwalinta ta gyara ta goge fuskarta da Sultana ta rinƙa yi wa dariya, sai da ta goge ta ce wa Sultanar idan ta gama dariyar ita ma ta gyara ta ta fuskar, sai da ita ma ta goge fuskar na ta suka nufi cikin hol ɗin, cikin zinata har lokacin karta mata yake. Jakadiyar da ta hango ya sa ta saki Sultana ta wajen ta da gudu, tana zuwa ta rike hannun jakadiya, ta yi ƙasa da murya tana ta taimaka mata tambayar ta kawai za ta yi, Ganin jakadiya na mata wani irin kallo ya sa ta buɗe jakarta. Hannunta na rawa ta ɗauko bandar ɗin dubu ta damƙa mata a hannu tana. Don Allah wannan yarinyar da kika raka wajen gimbiya wace ce ita? Jakadiya sai da ta cusa kuɗin a jikinta ta jefa wa Zinatu tambaya da wacce yarinya take nufi don tana da bala'in son kuɗi. ko jiya sai da ta raba Amira da wani abu. Zinatu ko ta hau yi mata kwatancen Amira. Jakadiya ta hau gida kai tana o oh, wannan yarinya ai kunshi take yi. Kunshi ta zo ta yi wa Gimbiya sai Allah ya haɗa jinin su. Ai yarinyar na da hankali. Zinatu bata iya magana ba. Sultanan ta ce a haf ruwa ai baya tsami banza. Shi Shikenan, gyada kanta Zinatu ta yi jakadiya ko ta shige cikin hol ɗin. Zinatu da ta ji kan tana sara mata ta juya Sultana da ke jin kamar ta fashe ta hau magana tana. Ken da ya ji da kunnenki? Gimbiya tana son Amira ita ce za ta tallata Amira a wajen Yarima. Ki ga fa yacce ta sa a mai da Amira gida. Ai ba iya kunshi ya sa ta mata haka ba. Wallahi so take ta haɗa su aure. Ni shi kenan wannan tsinanniyar yarinyar nan sai ta fini komai. Zinatu bata ce mata komai ba, don tunani kawai ta tafi. ta hau bayan motar da suka zo da shi, Sultanar ita ma ta hau direba ya ja suka tafi. Ko da suka koma gida daga Sultanar har Zinatan kasa zaune suka yi, suka kasa tsaye. Ganin Sultana na neman kuka ya sa zinata ta hau kwantar mata da hankali. Zinatu washe gari da sassafe ta nufi wajen bokanta. Ko da ta isa ta zayyana masa zargin da take, sai ce mata ya aifa Yarima ba shi da matar aure sama da Sultana. su je su san dabarar da za su yi sultanar da samu haɗa ido da Yarima ba zai ƙara samun natsuwa ba sai ya aure ta shi bai ga alamar wani aure a tsakanin Yarima da Amira ba Zinatu haka ta taso tana ɗan jin sanyi a zuciyarta amma ƙasar zuciyarta sai take ganin kamar dai za su iya wayar gari Amira ta auri Yarima tunda Gimbiya na santa ta ma za ta bar Yarima ya auri Amiran da ta mata rashin kunya ta kalli cikin idonta ta ce mata ta fi ƙarfin auren Amjad, idan har ta auri Yariman hakan ya tabbata, ta dai fi ƙarfin Amjad ɗin kenan. Girgiza kanta tai tana hararo yacce za ta so mai idan aka waye gari wai Amira da aure a gidan sarauta. Wanda hakan na nufin Sula da hannu za su yi arziki har su haɗa kansu da su. ko abincin kirki kasa ci ta tana ta zubga tunani ta dai faɗa wa sultana duk yacce ta yi da bokanta sultana kuwa kamar za ta ce mata ta fi haɗu da yariman sun haɗa idan amma wulaƙanci ya mata sai kuma ta fasa tana tunanin ƙila dan da daddare ne shi yasa kwallon bai yi tasiri ba zinatu sai da ta kira amjad da wani layin ta samu ya ɗauka Dan tana ta kiransa da layin ta amma ya ki ɗauka yana ɗagawa ta hau masa kirari tana haba babana waye ya gaya maka ana fashi da uwa yanzu akan Amira za ka yi fushi da ni? Ganin Amjad bai ce komai ba, ba kuma shi da niyyar magana ya sa ta ce, To albishirinka, gobe zan je gidan Sila na bashi haƙuri da kaina zan nema maka auren Amira, sai na tabbata da sun baka zan baro gidan. Don Allah da gaske yake hajiya, wallahi da gaske nake ba wasa nake ma ba, don haka kama dawo gobe asubanci zan yi, don duk na gane kuskure na, ya kamata a ce ka aure Amira. Ihu Amjad ya saka cikin tsananin murna yana ji ba zai dawo Najeriya. Zainatu kuwa ta saki murmushi ta kashe wayarta ta haye sama. akan gado ta tarar da Habin yana ta latsa laptop ɗinsa da wani zungureren takarda a gabansa. Zainatu kuwa ce masa ta yi, ya ba ta hankalinsa magana za su yi. Habu sai da ya karasa shigar da lissafin da yake ya rufe laptop ɗin. Zinata kuwa kamar gaske ta yi raurar da ido tana. Alhaji kwana biyu kenan ina kewar Amjad. Na kasa yarda wai akan an hana shi auren Amira ya zaɓi ya bar ƙasar nan. Yaron nan fushi yake da ni sosai. Ba na jin daɗi. Ina son farin cikinsa. Tunda har ya dage Amira yake so zan je gidan gobe na yi wa Sula magana da kaina. Ina ga idan ya ga na je zai iya ba wa Amjad ɗin auren Amiran. Habu wani irin murmushi ya hau saki cikin tsananin farin ciki yana, a gaskiya kin gama min komai, don nuna miki ne kawai ba na yi, amma ina cikin damuwar rashin Amjad. Duk da haushin salon da nake ji amma saboda Amjad zan bi ki maje Dama ina ga saboda ke ya dage ba zai bada auren Amiran ba, amma idan ya ga mun da ke dole ya yarda, kin amince da auren. Da haka Zinatu ta kwanta tana sakin murmushi, ita kadai idan tana ganin hakan kawai za ta yi ta hana auren, idan ma da gaske Gimbiya ke son hada Amira da Yarima. Amira, labari kawai take ba wasu abbasul akan akan yadda aka gudanar da walimar. su duk dauke da murmushi don tun jiya Amira ke ta basu labari. Shi kansa salon irin yadda Gimbiyar ta yi wa Amira ya yi matukar bashi mamaki, don bai kawo wai bayan ta je za a kawo ta har gida ba. za su iya awa biyu yana hira da yaransa da Hanne, don sosai ya jawo yaransa jikinsa, don ya rinka sanin halin da suke ciki. Duk da hannu ta ba shi labarin duk yacce aka yi sai da ya sake tambayar Amiran da safe, bayan sun karya ta hau kuwa ba shi labari, cikin tsananin murna. Tana ita da ta sani ma ba ta karɓi kuɗin ƙunshin ba. Sala na ƙoƙarin magana sai sallamar Habu suka ji da Zinatu. Baki a sake suka rinka bin su da kallo bayan sun amsa sallamar. ciki kuwa har da Amiran da ta gama sawa ranta wani rashin mutunci ne ya kawo su, inda ta sha alwashin a yau za ta rufe ta har abin ta wanke, dan talauci ba hauka ba ne. Ga mamakin ta Zinatu wajen da take zaune ta nafa. da zuwan ta ta rungume ta tana ki yafe min Amira, na gane kuskure na, duk shaiɗan ke son cin galaba a kanmu ya raba kanmu ya raba mu Habu ya karɓe da yi wa Sule bayanin abin da ke tafa da su, ya ƙara da amanta da duk abin da ya wuce. Zinatu kuwa ta kira sunan Sulen idan ta ci cike da ƙwalla tana, wallahi har a cikin zuciyata na yi nadamar duk abubuwan da suka faru, don Allah ka ba wa Amjad auren Amira. Sule murmushi kawai ya rinƙa saki har sai da ya ga duk sun gama magana, ya kalli Zinatu yana. Zinatu, na san ki tamkar yunwar ciki na aurenki kawai yaya Habu ya yi, amma bai kai na sanin halinki ba, Akwai wani babban dalilin da ya sa kika zo nema wa Amjad auren Amira da kanki. Akwai wani babban dalilin da ya sa kika taka ki a gidan nan. Akwai wani burin naki da kike so ki cimma. Abin da baki sani ba shine, idan zaki ki raina kowa hankali ni sala na fi ƙarfin rainin hankalinki, kamar yacce na faɗa a baya. Amira ko da ta rasa mijin aure ba abin da za ta yi da Amjad. Amira ta fi ƙarfin auren Amjad. Don haka idan abin da ya kawo ki kenan kika taso Yaya Habu gaba, kuka zo, zai iya cewa za ku iya tafiya, don ko a mafarki ba zan ba wa Amjad auren Amira ba. Zinata kallon Sule kawai take tana jin kamar ta ɗauki wuka ta soka masa. Ta kasa yarda yadda ta kwantar da kanta tana jin kamar ta rusa kuka saboda ƙasƙantar da kanta za ta yi. Wajen Sule zai iya rufe ido ya ƙuntata ta. Habu ko miƙewa ya a fusace. yana har kai ka isa ka wulaƙanta mu waye kai, har mai ka ɗauki ‘yarka da kake son wulaƙanta mu, ni Sule talaka na dai kuka zo nema wa ɗanku aure, na kuma hana, yanzu sau biyu kuna zuwa nema a wajena, Idan kuɗinku duk zai muku amfani a duk inda kuka je a wajena kuɗinku ba zai taɓa muku amfani ba, ba zan ba wa Amjad auren Amira ba kalas. Daga haka Sule ya miƙe ya shige ciki. Take duk suka watse daga falon suka bar iya Zinatu da ta ya kaɗa ya jajir da Habu da ke baburetin shi kaɗai. Gimbiya, an mikin sama min matar aure kuma? Don Allah karki min haka. Wallahi ni ma na samo yarinyar da ta kwanta min, don Allah kar a yi min auren dole Ami,” Yarima ya ce kamar zai yi kuka. Gimbiya kuwa ta saki murmushi tana ka san ba zan taɓa zaɓa maka macen da bata dace da rayuwarka ba, sai da na bincike na tabbatar da hankali da nagartar yarinyar na ma sha'awar aurenta. Yarima kai ɗin mai biyayya ne na sani, ka daure wajen karɓar zaɓina, ba za ka yi nadama ba. Yarima kasa magana ya yi don bai san yadda zai fahimtar da ita kamuwa da ya da ƙaunar Amiran da ya gama sanin komai a kanta. Hoton da Gimbiya ta turo gabansa tana ka ganta nan ba ta da aibu, ya ya ɗauki hoton da sauri hannunsa na rawa ya ce, Ami wannan ce wacce kika samo min ɗin? Ita ce Yarima. Alhamdulillah Ammi, alhamdulillah ita ce wacce na ce miki ina so din alhamdulillah zaɓin da kai yayi yi yarima, sai dai fatan Allah ya tabbatar muku da alkhairi, ba za a tsaya bata lokaci ba gobe za a je nema maka aurenta. Wayyo Allah na daɗi, kai jama'a kun ji daɗin da nake ji aiko surutu zan ta yi muku ba zan ci gaba da karatun ba. Mm to Allah ya sa mu dace, za mu sha biki a bikin sarauta dole mu je. Mata, tufa. ina maza masu kutaren hannu, ina mazan da suke da shi amma ba sa ba wa matansu. Wato masu hannun jarirai kenan. To uwar gida buɗe kunnen kikici. Ga wani magani da muke kiransa ATM. Shi dai wannan magani mai suna ATM mahaɗinsa shine chingon. To fa, kun ji wata sabuwa kuma. Shi dai wannan magani idan har kika yi amfani da shi wanda mahaɗinsa cingom ne, kika jefa a bakinki a lokacin da kike buƙatar tambayar mai gidanki wani abin. In har mai gidanki ya ji ƙamshin wannan maganin gami da cingom ɗin nan, to duk abin da kika tambaye shi jikinsa na rawa sai ya baki. Amma sai dai na ce ‘yar uwa ki ji tsoron Allah. kada ki sake ki tambaye mai gidanki idan har kin san ba shi da shi sannan kar ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da halin yi miki duk abin da za ki tambaye shi kuma ko umarni kika ba shi to tabbas sai ya bi da haka kada ki ba shi umarnin da kika san zai kauce wa ka'idar addinin musulunci domin da zarar ya ji kamshin wannan maganin mai haɗa da cingom ɗin nan tamkar raƙumi da akala haka zai dinga binki sannan kuma tamkar ATM haka za ki dinga tatsarsa. Sai dai sharaɗi don Allah kar ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da shi. Domin duk yanda zai yi sai ya nemo ya baki. Kuma daɗin daɗawa shi dai wannan maganin. Idan har kika yi amfani da shi a ranar kuma mai gidanki ya zo ya kusance ki tamkar wannan cingom ɗin. Haka mai gidanki zai ji ki, ya dinga rintuma miki sambatu. Don haka shi dai wannan sirrin aiki biyu yake yi. Na farko, ga matan da mazajensu ba sa kyautata musu, wato masu hannun jarirai. Na biyu shine ga matan da mazajensu kwata-kwata ba sa jin daɗinsu, sannan ba sa nuna gamsuwarsu da su. Sannan kuma shi dai wannan maganin mai suna ATM ba a sa a kasuwa, a wajenmu kaɗai ake samunsa. Domin akwai masu yin magunguna na bogi Suna ƙarya da cewar kayan wajen abokiyar nishaɗi ne, to karya ne, kayana a waje na kaɗai ake samunsa. Sannan in dai kin yi odan maganinmu, muna iya aikawa kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya. Kama daga kan Najeriya har zuwa ƙasashen waje. Kamar su Nijar, US, kai har ma da Saudiya, kai ko ina a faɗin duniya in dai ka yi odar maganina zan iya aika maka. Don haka ga masu buƙatar magungunanmu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka 081 42 80 0199 don Allah idan kin san ba siya zaki ba kada ki kira wannan number domin wannan layin na business